Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a, 25 ga watan Juma'a Thani, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 25 ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu da ke bayani akan Fadailu sahaba bayani dangane da falalan sahabbai lailai ne saboda Allah madaukin sarki ya yi masu waɗannan falalan domin irin abubuwan da suka gabatar na alkhairi a zamanin rayuwansu karanta irin waɗannan ababe da suka shafi bayan Allah na ƙwarai irin wannan abin da ake so gare ka shine zabara da jajircewa da yi da gaske ko ba ka yi dab da dab da abin da suka yi ba to kai kokari ko daga nesa ne ka rika tsinkayensu kuna fahimtar wannan ko amma ka rayu adadin shekaru masu yawa ba ka yi abin da zai inganta rayuwanka ba haka mora a bayan tafiyanka rayuwa ba ta amfani ba Allah madaukin sarki ya kiyaye malam ya fara mana magana a karatun da ya gabata dangane da abin da ya shafi falalan na Usman ɗan Affan, Allah ya ƙara mashi yarda. Mala ya ce hadisi abi Musa al-Ash'ari, wannan hadisi na abu Musa mun fara karanta shi lokaci ya ƙure. haka ne ko annahu tawadda'a fi baitihi abu musa ne ya alola daga gidan shi sun makaraja sannan ya fito daga gida faƙultu abu musa ya ce a raina sai na riya la'alzamanna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni ko zan je in lazimci annabi wala konanna ma'ahu yau mai haza zan zama tare da shi tattar a wannan yinin nawa ba zan rabu da annabi ba zan je in ɗamfare in maƙalƙale wa annabi ƙala ya ce faja almasjida abu musa sai taho masallacin annabi fasa'ala anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tambaya dangane da annabi faƙalu sai suka ce kharaja wa wajaha hahuna ai annabi ya fita kuma ya yi nan wajen ma'ana ya fita ga inda ya nufa ba shi a gida ba shi a masallaci fakharajtu ala isrihi as'alu anhu abu musa ya ce sai na fita na bi inda aka yi min isharan annabi ya bi ina tambayan ko kun ga annabi inda ya nufa ana nuna man nan ya bi nan ya yi ga hanyar da ya bi hatta da bi'ira a resin har sai da annabi ya shiga wata gona da ta shahara da bi'ir aris akwai wani rijiya ne a ciki mai kama da kwakware wanda aka yi mata kamun baki fajalastu indal bab ya ce da na shiga sai na tsaya a bakin kofa wa babu ha min jaridin ƙofan wannan lambu na zarban dabino ne wata wasata ah, hatta qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hajatahu yace haka na zauna ina dakon jiran annabi har annabi ya gama duk bukatun da yake da shi a cikin wannan gonar fatawadda'a annabi ya alula faƙumtu ilaihi sai na tashi sai na tafi wajen annabi fa'iza huwa jalisun ala bi'ir arisin sai na tara annabi yana zaune a bakin wannan rijiya wata wasata ƙuffaha ya raba tsakanin rijiyar ma'ana ƙafafin shi na ciki kun gano wannan da kyau ku waka shafa an saƙaihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nannaɗe guyawun ƙafan shi har zuwa ƙauri kun gano wannan ya tattaro kafan shi haka ya zara kafafin shi a cikin rijiyar wadallahu ma fil bi'iri sai sa kafafun nashi a cikin rijiyar yana tsakiya fasallamtu alaihi abu musa al'ash'ari ya ce sai ne wa annabi sallama sun man bayan ya ansa ni kuma sai na koma bakin aiki mun gano wannan da kyau ko sai ya koma gate ya koma kofar gida ya koma kofar lambu ya ci gaba da aikin gadi fajalastu indal bab abu musa ya ce sai na je na zauna a bakin wannan kofa na lambu faƙultu abu musa ya ce a raina sai na ce na la'akunanna ba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau zan zama ni ne mai gadon ƙofar annaba a yau, ba wanda zai shiga yau sai da izini na, duk wanda zai shiga zai fita, to, ni ne Chief Security Officer yau na wannan lambocin da manzan Allah na ciki, shi ne Bawab. Faja abubakar ina nan zaune a cikin wannan lambu sai babban sahabi ya zo, na Abubakar ne Siddiq. fadafa albaba kenan ka ƙaddari shi kanshi abu bakar ya taho neman annabi ba shi a gida ba shi a masallaci kenan shi ma ya biyo hanya yana ta tambaya ina annabi yayi ina annabi yayi har aka yi mai nuni zuwa ga wannan gonan yana zuwa ya tarar da kofa a rufe sai ya girgiza faƙultu sai shi abu musa al'ash'ari ya ce man haza waya wannan ke taɓa ƙofar lambu faƙala sai ya ji mutum ya ce abubakarin ai abubakar ne jama'a an ji mutum na cikoma koma shi girma da sunaye na mukami ko ba komi ne fanko ne gano wannan da kyau ko fanko ne ba komi abubakar har ma ce wanda za ka ji ana cewa sayyidina abubakar ko kaza mu ne fa muke ƙarawa ko ka ce mai sayidina ko kar Allah ya sa ka ce mai sayidina a zuciyanka ka san babban mutum ne mun gano wannan da kyau wallahi da masoya da makiya duka ijma'i ne a ah, to dama ba kasancewan shi babban ne ba ya sake zagin shi ba me yasa ba zagin Abu Lahabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Abu Lahabi ta tsiya ne dan ka zage shi kai wani abun bajinta ai bishiya mai yaya ke jifa kaya ko sai kallo kuna fahimtar wannan da kyau ku da kaji ana zagin abubakar da umar da usman da aisha da abu huraira dawa dawa dawa wallahi manyan mutane ne masu daraja da mutunci a wajen annabi shi sa duk makiyin annabi zai ƙi su to amma a yau ka fito fili kana musulmi ka bayyana kai makiyin annabi ne abu ne wanda ba zai yiwu ba dole ka samu wani ɗan reshe ka makale da in kai zagin zagin zai kai zuwa ga annabi to shine sai aka ga babu mutane mafi kusa da annabi da wannan zai zama ya warkar da damuwan da ke cikin zuciyar maƙiya sai su ga sahabbai su ne suka fi dacewa kuna gano wannan da kyau ko to shine sai suka ɗibo sahabbai yau a wannan ƙazafi gobe a wannan ƙage gata aika suka yi ta zage-zage yanzu zagin sahabban ma ya koma wasu hakiman garin nan suna yi mun gano wannan da kyau ko za mu zo za mu gaya muku sunayensu suna zagin sahabban manzan Allah ƙarara a fadojinsu kuma jama'a suna jinsu ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa muka ce dama da walakin gora miya. wannan abin da 'yan shi'an nan suke wallahi ba za su yi shi a banza ba sai dama can in suna da wakilai ne a cikinsu kuna gano wannan da kyau ku suna zagin ma'annabi sahabbai ƙarara a bainan jama'a suna cin mutuncinsu ƙarara a bainan jama'a to ya Allah wannan mulki in dai zai ƙare ga cin mutuncin sabon manzan Allah ne Allah kai ka ba da shi kuma za ka iya ansan shi mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki kakka bari a ci mutuncin sahabbanka a makale da mulkin jama'a akan a ɓata addininka haka siddan Allah kakka bar wannan abin ya ci gaba Allah duk wanda yake da mugun kulli akan sahabban annabinka Allah maɗaukakin sarki kai marayuwan shi makirci irin yadda kai ma makiran nan na zamanin annabinka annabi shi annabi salih mun gano wannan da kyau ko Allah ka mai da gidajensu ya zama fako gidan ya zama kango Allah ka mai da shi ya shiga cikin kundin tarihi in dai za su ci mutuncin sahabbanka ya Allah Allah ka wulaƙanta su har zurriyansu, kar ka bar su ya Allah, don sabon manzan Allah sun fi su daraja, gara kashin sahabi da su baki ɗayansu. Allah kakka bar su suna cin mutuncin sabon annabinka. Kuna gane wannan da ke, wallahi ba za mu bar wannan ba, ko da yadda aka kashe mana malami za a kashe mu ne. Ba wani wanda muke shakka ko muke shayi, na rantse da Allah, kuma za su bayyana kansu, su da kansu makasan. ku bar su za su bayyana kansu da kansu za ku gansu wallahi za su bayyana ka'ida ne wa iska taltum nafsan fadara'atun fiha kun kashe kun koma kuna cewa su wane ne su wane ne su wane ne wa za ku gaya mutane ku ce mana su wane ne makaryata zindikai mun gano wannan da ke ku ƙaryanku ya bayyana ko ina wa shahida shahidun min ahaliha shi sa jama'a kowa ya natsu a waye gari a ce mutanen da suke mulkin jama'a sun koma suna cin mutuncin sahabban da jama'a suka yarda da su kuma a ce wai jama'a su ja baki su shiru ba wanda ya isa duk garin nan na rantse da Allah sai mun faɗa yanda kuka bar addinin ku na shi'a yana tafiya na rantse sai mun yi addinin musulunci ko kuna so ko ba kwa so sai dai a da garin gaba daya amma ba wanda ya isa a ce wai hakiman garin nan kun zauna kuna zagan mu annabi sahabbai a bainan jama'a kowa na jin ku kuma a ce ba za a gabatar da waɗannan a gaban mai martaba bincike su ba sai mu in mun yi magana ne sai a ce a je a gaya ma 'yan sanda a je a gaya ma AAC a je a gaya ma SSS a je a gaya ma CIB duk uban da za a gaya ma a je a gaya mashi mun gano wannan da kyau ko a je a gaya mashi an gaya muku a wani shege da ya rage a garin nan wanda muke shakka ne ku kashe mana malami kuma ku ci ba wanda ya isa mu ƙara shakkan shi jama'a ya kamata ku san wannan mun san abin da muke fa ku daina kallon ana cewa yara ne mu ba yara ba ne muna da hankali mun san me muke yi ku komo kuna zagan sabon manzan Allah a gaban mutane suna jin ku in ma za ku yi iskancin na zagin sahabbai ku sai inda za ku yi mana sai a bayanan jama'a shi sa a tambaye mu a ji ne ne ke wannan abin mana za mu faɗa kowaye kuma ba za mu daina faɗi ba za mu gaya ma ɗalibai a ko'ina su san waɗannan abubuwan duk ƙasan nan sai an sani don bai kamata mu bar wannan abin ya tafi a haka ba ana zagin sabon manzan Allah ƙararar da sunan sarauta ana fakewa da wannan wannan ba zai yi ba wallahi san ba zai yi ba wannan shi sa dole ne a daina kawai in za ka yi shi'anka kai shi'anka kai kadai ba ba ma hana ka kai shi'anka ba dama mun san mafi yawancin ku yin dariƙa ne ba ma hana ku dariƙan ku ba kun gano wannan da kyau ko ba mu hana ku yi dariƙan ku ba in ka yi switchin daga ɗariƙa ka shiga shi'a ba mu hana ka yi ba amma kuma yanka ta kiyaye raman mu mu kuma ba wanda ya isa hana mu mu izalan mu kun gano wannan da kyau ko kowa lakum dinukum waliyadin amma ni ban ga dalilin da za a fito bainan jama'a da rawanin sarautar mulkin al'umma bayan kai ka san sahabban nan masu mutunci ne a idonmu da daraja a wajenmu kana zagin su a gabanmu ba wannan ba zai yiwu ba na rantse da Allah duk hakimin da ya ƙara zagin sahabi in dai a gaba na yi ina muku alƙawari sai na kwalla mai mari wallahi duk abin da zai faru ya faru hakimin banza hakimin wofi jama'a mun gano wannan da kyau ko hakimin me ba abin da zai faru duk wanda yake nan wani hakimi ya ƙara zagin sahabi kamare shi ba abin da zai faru wallahi na rantse da Allah ba za a ƙara zagin sahabi mai shiru ba waɗannan 'yan iskan da ke zagin sahabbai mun kyale su ne su yi don jama'a su ji abin da muke gaya masu amma ba zai yi babban mutum ba ana ganin ka da daraja kana mulkanmu kana mulkansu ka komo kai taking site, duk abin da kuke mana na san kai da 'yan ɗariƙa mun rabu da ku mun gano wannan da ke ku mun rabu da ku mun san kuna yi kuma kowa ma ya san ana yi amma ba mu taɓa daga kara ba mun rabu da ku amma wallahi akan shi ba za mu bar wannan ba ya kamata ku san wannan kada wanda ya ƙara gigiwa daga yau ya zagi sahabin manzon Allah a gabanmu kar wanda ya ƙara wannan rashin kunya don ba za mu bari ba kuma wallahi ko za a yi kuli kulun kubura da mu wallahi sai dai a yi amma sai mun kara mutuncin gidan manzon Allah ya kamata ku san wannan wallahi sai mun kara wannan gidan don ‘yan ɗariƙa maƙaryata ne da suke cewa suna ƙaunan annabi suna kaza maƙaryata ne ana cin mutuncin sahabban manzan Allah a masallatan ku. ana cin mutuncin sahabban manzan Allah kuma sirikan da kuke ba su ‘ya'ya suke waɗannan abubuwan ‘ya'yanku ne na jikinku suke waɗannan abubuwan kuna haɗuwa da su kuna taron maulidi tare suna cin mutuncin ‘ya'ya da mata da sahabban manzan Allah kuna ji kuna gani ba abin da za ku iya ma'izala billahi lazi la ilaha illahuwa ɓata ku lokaci kuke yi ɓata ku lokaci kuke yi za a waye gari ku ne za su shiga cikin kundin tarihi za a manta da su don irin abin da 'yan shi'a suke ma 'yan ɗariƙa kenan a ƙasan iraki yau suka shiga kundin tarihi abin da suke ma 'yan ɗariƙa kenan a ƙasan iran suka shiga cikin kundin tarihi in ka ji ana cewa sunni da shi'i a iraki ko a iran to ahalus sunna ne na gaske in kana son ka gane yan izalan garin ne su ne suke ba da tarjiya game da mulkin waɗannan yan shi'an kuna gano wannan da kyau ku? dan a yau a ƙasan Iran wajen kashi sittin na mutanen ƙasan ahalus sunna ne kasanto ba su da mulki da zalunci irin na gwamnatin shi'a yasa kake jin ahalus sunna shiru kamar lokacin da ƙasan iraki da saddam ke mulki ai ka ji su shiru kuma yanzu a iraki ba su wuce kashi 25 cikin 100 ba makirci ne kawai na amerika da ƙawayenta aka ce wai shi'a sun fi yawa aka ɗauki mulki aka ba su tun da aka ba su mulkin ƙasan ta zauna lafiya mutane ne masu adalci mutane ne wanda addinin su ya ginu akan zubar da jini addinin su ya ginu akan cin mutuncin masu mutunci abin da addini ya gina akan shi kenan kowa ya san wannan duk fitintinin da ake a ƙasan nan da hannunsu ciki amma dai Allah ya kai mu sanda za su tada nasu bala'in sai kun ce boko haram wasa ne ba dai an gaya maku kun ki kuji ba cin da yanzu sun fara samun hakimi a su a garin nan masu zagin sahabban manzon Allah ko mai martaba ya tambaye mu za mu faɗi suwaye kuma da shaidunmu kuna gano wannan da kyau ku ba za mu bar wannan ba duk garin nan a yaɗa wannan magana duk ƙasan nan a yada ta ku ɗora wannan magana kan YouTube kowa ya sani don ba za mu bar waɗannan abubuwan ba sallan juma'a kai karbe tara kuna ta hayaniya za mu zo mu ci gaba da abinmu mu za mu ga wanda zai hana mu dan dama malam albani ne ke taka mana birki ku bari ku bari to an kashe shi yanzu za mu ga wanda zai taka mana birkin mun gano wannan da kyau ku. duk wanda yake da maganin zai iya hana sallan juma'a karfe tara ya je mai duguri ya hana abin da ake yi in shi dan halal ne mun gano wannan da kyau ku. da sallan juma'a karfe tara da abin da ake a maiduguri da yobe da adamawa wanne ya fi illa me yasa ba za ku yi maganin abin da ya fi illa ba sai wannan ba dalilin da zai sa ba za mu ci gaba da sallan juma karfe tara ba saboda malikiya ne aka ce a sallan juma karfe tara kuma kasan an yi tabannin malikiya yana nan a cikin muwatsa ta imamu malik cewa sabon manzan Allah suna sallan juma karfe tara mu ba mu gane ba ashe dama waɗanda suke hasa wutan bala'in ashe yan shi'a ne kun ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi ba fahimta ba ashe ‘yan shi'a ne, sai gashi ya bayyana ƙarar a cikin mako biyu da suka wuce ya fito yana zagin sahabi, yana cin mutuncin sahabin manzan Allah, ba fa ɓoye ba ala a'ayunin nasi. To wannan magana, kan ku ɗauke ta da wasa don da gaske muka ɗauke ta, za mu ta bayyana wa mutane har zai kai lokacin da za mu riƙa kiran suna ƙararrawa ne, yana zagin sahabbai ka jama'a ku sani. ba yadda za a yi mu bari wani zindiki ya zo yana zagan mu annabi aminan da ya kwanta ya mutu yana mai yarda da su wallah ba za mu bar wannan ba za mu gaya mutane su sani mu ba yan ta'adda ba ne ba duka ba zagi amma za ka wuce jama'a suna maka kallon uku ahu don sun san kai ɗin na mutumin banza ne kuma wallahi sai Allah madaukin sarki ya fallasa asirinsa ɗaya bayan ɗaya an gano su ɗaya bayan ɗaya duk wannan a zagon ƙasan da ake ma ahalu sunna a garin nan ashe kun ji masu yi kuna fahimtar wannan da kyau ku sun je sun makalkale sun kewaye mai martaba sarkin zazzau shi kuma da yake baya bincike shi kenan kawai duk abin da kawo mai kawai shi kenan sai ce za mu yi amfani da ƙarfin soja ai ga masu gagaga masu security nan ai kuna gani za ku yi kaza ba matsala mun sa abin da za a yi mun gano wannan da ke ko ba kawai ku tara malami ne ku buɗe mai wuta ba mun sa abin da za a yi mun riga mun san wannan ba wani abu kuma duk suwaye muna da suwaye komi muna da shi ko zama muka yi da mutum ya faɗi magana ka yi hankali da magana da mu duk maganganun gaba ɗaya muna da su on record mun ɗauki mu da wanda aka yi tintini da waɗanda aka yi baya-baya duk mun ɗauka ko hira muka je muna yi da kai ka ɗauka hiran banza muke kai ne ka ɗauka ta banza mu ba abin da muke da wani ya zama na banza komi na muna nan da shi a ɗauke kuma duk inda mutanen mu suke a ko ina a duniya suna da masaniya akan wannan abin mun san me muke yi ma kawai ba za mu yi dana zagan mu annabi sahabbai da sunan sarautar gargajiya ba in har za ka zagi sahaban ka cire rawanin ka koma ka shiga cikin gayyan yan iska yan uwanka jama'a mun gano wannan da kyau ko amma ba zai yiwu da sarauta a kanka kuma ana cewa mu talakawanka ba sannan kuma kana zagin sahabbai a wannan ba zai yi ba sai dai ai mana nama hakimin mun gano wannan da kyau ko ai hakimi na yan shi'a hakimi na musulmi wannan mai mai biyayya su kuma su wancan biyayya amma in ba ka, ba za mu ƙara da'a ga wannan ɗan shi'an ba Mun gano wannan da kyau ko kuma daga yau fa ba za mu ƙara ba don ko kiran mu yi ba za mu je ba ko me ya faru ba za a ba hatta duk waɗanda suke yankin shi wanda suke mutanenmu ne za mu gaya masu kar wanda ya ƙara mai biyayya ko ɗa'a kar wanda ya ƙara jinjina mai ya mai wani abu kar wanda ya ƙara in yi maku wani abu ku kai shi ƙara kotu ba wanda ya ce ba za a kai hakimi ko sarki ƙara kotu ba ba su da wannan kariyan fa ya kamata ku zama wayayyu kada karatun bokon ku ya zama na banza kun gano wannan da kyau ku ba wani abin da za su iya yi ƙurewan abin da za su iya shine su ɗaura malami sun ɗaura malami albani mun gani ba abin da za su iya mafi kolu kolu shine su kashe malami sun kashe malam albani mun gani ko mun gano wannan da ke ko kar wani ya zama wawa sakarai wai ya zama bai san me ake yi ba yanzu dama duk abin da ya faru aka yi irin wannan me ake cewa ba boko haram ba to ko boko kafirci ne ma duk ai ta faɗa ba abin da ya dame mu da wannan amma dai bayan da za a yi muna raye muna son mai addini mu koma ga Allah cikin aminci wai kawai a samu wanda ake ganin su ne jagororin al'umma wanda suke faɗa a ji a saurara a ga ƙima rawaninsu wai kuma a yau su koma suna zagin sabon manzan Allah wai ana ji ana gani in an fara magana sai a fara barazanar za mu haɗa ka da ɗan sanda ka haɗa mu da mala'ika ma mana ko kun gano wannan da kyau ku shi ɗan sandan in da gaske zai iya maganin abin ya je maganin abin da ke faruwa a Maiduguri mana kun gano da sun san mu ‘yan ta'adda ne ba shegen ma da za turo shi ya zo kuna fahimtar wannan da ke ku ba wanda zai zo amma da yake suna da yaƙinin mu ba ‘yan ta'adda ba kowa ga turo zai zo za ka hana aiki ne a ba za mu hana aiki ba amma ofisa da Allah ga inda ake da aiki can ya kwabe kai marmaza kai wajen akwai ‘ya'yan mutane sama da ɗari biyu an yaye su an yi dawa da su ba wanda ya san halin da suke ciki can ne ake buƙatar aikinka jama'a mun gano wannan da ke ku. ba mu san irin wannan gorin ya rika faruwa tsakaninmu da ku saboda dole ne yanzu a haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe domin me a tabbatar da harkar tsaro da zaman lafiya amma sai a waye gari mu da aka san mutane ne masu ƙaunar zaman lafiya mu ne za a yi mana cin kashi to ba za mu yi da wannan ba duk abin da za a yi a yi ina fatan mun gano wannan da kyau ai yanzu duk wanda za ku kashe ku kashe cin da kun kashe mana malami yanzu duk wanda kuka bari ma kun ga dama ne ba wanda muna son mu rika kama bakinmu game da irin waɗannan maganganun amma kuna son sai kun tunzura mu a zo ana zagan mu annabi sahabbai karara kowa na ji haka ake yi to wallahi ba za mu yadda da wannan ba kuma dole ne fada ta binciki wannan al'amarin in kuma ba haka ba ko mun dinga cakwar kowa akan wannan maganan kenan duk ƙasar nan sai mun umarci mutanenmu sun ta magana akan ta dan ba za mu bari ba wallahi dole a binciki wannan sannan kuma a jame kunni kai ya ƙara zagin sahabi in zai shi an shi ya shiga ɗaka ya yi ko kuma ya cire mana mu in sarautan namu ne na mu duka in ko sarautan na wasu mutane ne to ai mana namu ina fatan mun gano wannan da kyau don bayan da za mu bar wannan sabon annabi suna da kima suna da daraja suna da martaba a wajen mu mu da muke ƙaunansu ya kamata ku san wannan duk wanda bai ji zafin wannan abin a rai ba munafiki ne ya kamata ku san wannan munafiki ne zindiki ne ka ji cewa baka ji zafi cewa ana zagan mu annabi sahabbai da rawanin hakinci ba ba za mu bar wannan abubuwan ba in kuma suna tsoron 'yan shi'a ne a matsayin sun iya ta'addanci jama'a yanzu fa ta'addanci kowa na yi kun gano wannan da kyau ko 'yan siyasa na yi kafirai na yi majin haushin mutane na yi su ma da naɗin suna yi kun gano wannan da kyau ko kowane shege ma yanzu in ya ga wanda bai mai ba sai makale da rigan ta'addanci je banna kowa na yi a sani haka ne to amma da wani dalili ne za a komo mu a ware mu ana cin mutuncin waɗanda muka yarda da su kuma a ce wai ana neman zaman lafiya Allah madaukin sarki ya kiyaye sayyidina Abubakar babban sahabi ne wa qultu sai na ce ala rislika ɗan tsahirta ɗan jira bari a je a neman maka izini sun mazahabto ya ce sannan sai na kama ƙafa sai na tafi faƙultu ya rasulallah na je na ce ya manzan Allah haza abubakarin yasta'adhinu ga abubakar nan ya zo yana neman izinin shigowa kaga abubakar ba ta ban waje in wuce mu ne mu ne ayi annabin ai ka gaya mutane sai ka nemo izini ka gaya mu kun gane wannan suna da ladabi suna da biyayya jira in je in gaya mashi ya jira aka je a gaya manzan Allah ga abubakar na neman izini faƙala sai annabi ce i'i zallahu kai mai izini ya shigo wa bashirhu bil janna kai mai bushara da aljanna kaji ɗan aljanna suke zagi mun gano wannan da kyau ku ɗan aljanna suke zagi fa ƙabaltu sai ce sai na fuskonto. hatta qultu li abi bakarin na zo na ce ma sayyidina abubakar udkhul wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yubashshiruka bil janna annabi ya ce ka shigo kuma yana maka bushara da aljanna in kai ne sai ka sabbaba ma kanka matsala ya ka ce to ni kuma fa in ba a riga an bayyana ma annabi ya bayyana ma cewa dan aljanna ne zai ce kai ba dan aljanna bane to ka riga ka shiga tashin hankali daga ranar haka ne to gara kai shuru su sabai an riga an tarbiyyantar da su natsuwa da sanin ya kamata da kiyaye al'amara da kyau ina fatan kun gano wannan da kyau sa da kan gado fada khala abubakarin sai sayyidina abubakar ya shigo fajalasa an yamina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna daga daman annabi mun gano ma'ahu tare da shi fil kuffi a bakin wannan rijiyar, wa dalla rijlaihi fil bi'ri sai ya zara kafafin shi kamar yadda annabi ya zara nashi kafafin a cikin wannan rijiyar kama sana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi yayi kaga su sahabbai ba sa komi sai irin yadda annabi yayi ba. su ba su da rikici ba sa rigima in aka ce ga abinda da manzon Allah ya kawo shi suke ba sa yin nasu kaga hatta zama irin zama annabi suke yi waka shafa an saƙaihi sai nannaɗe ƙaurin shi shi ma kamar yadda annabi ya yi sun maraja'atu abu musa ya ce sai na koma bakin daga na koma cikin aikina fajalastu wa qad taraktu akhi yatawaddau abu musa ya ce na komo a gida ma sai ya tuna ya bar ɗan uwan shi yana can yana alola mun gano wannan da kyau ku wayal haƙu ne kuma mun yi cewa in ya gama alolan ya taho ya haɗu da ni fa qultu sai na ce in yuridallahu bi fulanin khairan muddin Allah madaukin sarki na nufin alkhairi ga wani yurida akhahu dan uwan nashi ya atibihi Allah zai zo da shi shin da duk wanda ya kwankwasa kofa aka bude akwai bisharan aljanna ko to kai ma ka zo ka zo sai in ga ma annabi gashi nan ka zo kai ma a jefa ka ciki fa'iza in insanun yuharrikul baba ya ce ina zaune sai na ji ga wani mutum ya zo yana motsa ƙofa faƙultu sai na ce man haza wane ne wannan faƙala sai ya ce umar bin al-khattab na umar dan khattabi ne faƙultu sai na ce ala rislika kai ma jara sarkin annabi ne fa sabon manzan Allah ne fa ‘yan gaba-gaba ga manzan Allah, amma ala ka, mun gano wannan da kyau ku jira maji ji'itu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sannan sai na taho wajen annabi fa sallamtu alaihi nema annabi sallama fa ce. nace haza umar ibn al-khattab ga umar ɗan khattabi nan ya zo yana neman izinin shigowa fa ƙala sai yace i'idhallahu kai mai izini wa bashirhu bil janna kai mai bushara da aljanna faji'itu sai na taho fa nace udkhul an ce ka shigo wa basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil janna kuma annabi yana maka bisharan aljanna fadakhala sai ya shigo fajalasa ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo ya zauna tare da manzon Allah fil a bakin rijiyan an sarihi daga hagun annabi kun ga sarrafa annaba tsakiya kenan ko wadalla rijilaihi fil bi'ri sai shi ma ya zara kafafin shi a cikin rijiyar sun raja'atu abu musa ya ce sai na komo bakin aiki fajalastu na zauna faƙultu a raina na ce in yuridillahu bi fulanin khaira muddin Allah yana nufin wana da alkhairi ya ati bihi Allah maɗaukin sarki zai taho da shi mun gano wannan da kyau ku? shin da gashi ana ta ambaliyan aljanna ana ta rabo ne ba kama hannun yaro ina fatan mun gano wannan da kyau faja insanun can sai ga wani mutum ya zo yuharrikul baba yana motsa ƙofar lambu faƙultu sai na ce man haza wane ne wannan faƙala sai ce Usman bin Affan, Usman ɗan Affan ne, faƙultu abu Musa ya ce, Na ce ma Usman ala rislika ɗan jira, shi Usman ɗin nan fa, sarkin manzan Allah ne ’ya'yan annabi biyu ya aura, sannan kuma dangin annabi ne na jini. Ku gano wannan da kyau ko? Domin ƙanwan mahaifin annabi, ita ta haifin mahaifiyar Usman. Kun gano wannan da kyau ku? Kenan annabi da Aliyu kawunan Usman ne kai tsaye. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Amma ka ce mai ya jira sai an je an nemo mai izini wajen mai gidan. Faji'itu ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai na zo wajen annabi fa akhbartuhu na bashi labari fa qala sai ce i'idhallahu ka ba shi izini wa bashirhu bil janna kai mai bushara da aljanna ala balwa tusibuhu amma akan wani bala'i da musiba da zai same shi kasancewan darajar Usman bai sa an kulle bala'i zai same shi ba kamar yadda ya shafi malam Jafar da malam Albani in Allah zai girmama maka haka zai maka mun gano wannan da kyau ko in ko Allah madaukin sarki ya ga daman ya baka cikin matsala sai ya rike maka maɗaukai. ina fatan mun gano wannan da kyau ba abin da Allah bai iya bai fara ɗanɗana ma tun daga nan faji'ituhu sai na zo wajen sayyidina Usman fa qultu lahu nace da shi udkhul shigo wa basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil janna annabi yana maka bushara da aljanna ala balwa tusibuka akan wata fitina da za ta same ka fadakhala sai ya shigo fawajadal kuffa kadan muli'a sai ya tarar da bakin rijiyar ya cika fajalasa wajahahu sai ya zauna gefe yana fuskantar su min shikil ahar ta ɗaya ɓangaren cin da bakin rijiya ya cika to sai ya tsaya ɗaya ɓangaren yana fuskantar inda su annabi suke ƙala sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib akhir al-mutaqaddimi ne yace rawal hadisi an abi Musa fa'awwaltu ha quburahum shi ko abu Musa sai ce a sai ya ce ya fassara wannan hadisin da cewa kabarrukansu ne mun gano wannan da kyau ko kamar yadda limamin nawawi yake cewa ya'ani annasalasata salasata dafanu fi makanin wahidin su ukun nan annabi da abubakar da umar an binne su waje ɗaya wa Usman fi makanin ba'inin anhu shi kuma Usman aka binne shi a ɗan gefe guda daga gare su a baƙi'a aka binne Usman wa haza min babi ta sadiƙa, wannan firasa ce ta gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau wannan zaman da suka yi a bakin rijiya yana awwala cewa sun yi zama a bakin kabarinsu ne shi kuma Usman ya zo ya tadda ɗakin ya cika to sai aka binne shi a ina a cikin baki a yana fuskantar su jama'a muna gano wannan da kyau ko waɗannan bayan Allah akwai alheri cikin al'amuransu to su ne ake zagi waɗannan da ke tare da annabi dakaran annabi ‘yan jaridun manzan Allah masu ruwayan hadisi suna shiryar da duniya su ake zagi ba mu taɓa je an ware lokaci ana zagin abu jahal duk da ɓannan da ya ma annabi da addini ba ko abu lahabi duk da tsinuwan da Allah ya mai cikin Kur'ani ba da sauran takadarai da suke faɗa da annabi da addinin Allah ba mu taba ji waɗannan an ware su an ambace su da mugun abu ba sai sahabban manzan Allah ne sai a ce a ai mu kar mu sake ran mu ya ɓaci jama'a duk ƙasan nan ba wanda ya kai takalmin sahabi daraja ya kamata ku san wannan mu a wajen mu duk wanda kuke ganin shi da girma ko muna bashi girma ne in muka aje sahabai gefe amma muna ɗauko sahabi to wancan gara tutu na arne a daji da shi in dai kaɗa shi da sahabi ina fatan ku gane wannan misalin yawwa gara tilin tutu na kafiri da shi in dai aka aje sahabi kowaye shi sa ku san me kuke ciki duk wanda yake neman mu ci gaba da girmama shi da martaba shi to ko da yana ƙin sahabi ya kama bakin shi in ya haɗu da ‘yan uwan shi masu zagin sahabai wannan su yi amma in muna wajen to wahauniyan shi ta kiyaye raman sunnan da kuma sahabban manzan Allah in ko ba ku son ku fara jin cece ku ce tsakaninmu ku gano wannan da kyau ku in ba ku so ku ji to wallahi ku iya bakin ku in ko kuna son ku ji ko to ku ci gaba ku ci gaba wallahi za ku ji kuwa su kansu ‘yan shi'an mun yi shiru mun su ne, ‘yan ɗariƙa da ke zagin annabi da cewa wane ya zama Allah su ma mun su ne, muna faɗa ballantana kai za ka iya magana ne ba sai dai a ce wane je kare ka ka fito ka kare kanka mana jama'a mun gano wannan da ke ku shine ka je ku mai raddi to kai da kanka ka iya raddin ne ballantana wani ya ma raddi kada wani hakimi ya ƙara zagin wani sabon manzon Allah daga yau ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ku gaya mu kowa suna zagan mu annabi sahabbai hakiman garin nan duk wanda baya ciki ya fito fili ya bayyana ina fatan mun gano wannan da kyau ya fito fili ya bayyana baya ciki amma mu za mu zo mu faɗi kowa ne mun fara jin ɗaya za mu zo mu faɗa ba wanda za mu ɓoye ma cewa ba a zagin sahabbai wannan shine dalilin da dama ya sa suka dinga haɗa makirci iri-iri suna musunnar manzon Allah makirci wallahi al'adin banda Allah ne ke goyon bayan sunna a garin nan da tuntuni sun kwantar da ita mun gano wannan da kyau ku da tuntuni sun kwantar da sunna ya ga ji mutum na barazana ai wallahi mun hana sallan juma'a karbe tara za ka ji kunya ai za ka ji kunya mu ko wanda ke hana mu abu ne dama ai ba cewa muke kullun za yi ba in muka samu lokaci ne za mu yi don mutane san ana yi haka ne karantarwa muke muna nan za mu ƙara yi sai ku turo waɗanda suka kashe malin su kashe mu muma ina fatan mun gane wannan da kyau ba shi kenan ba na kasa gane wannan abin da ke faruwa haka mutane masu son zaman lafiya irinmu kullum sai an mana barazanan kisa kullum sai an mana barazanan kisa ya Allah duk wanda yake son zubar da jinin bayan Allah Allah ka sallada shi da bala'in wanda zai zubar da nashi tun da ku dai so kuke sai an zubar da jini ku yi tsafi kun gano wannan da kyau ku in tsafin ku na son ya sha jini Allah da ba za ku sha na ustazai ba bayanin da malam ya mana san da ya fito zaman fada muna nan mun rike shi cewa in dai dan mu ne za a yi amfani a samu kuɗin security da mu ko a zubar da jinin zazzagawa billahi lazi ba za mu yi ba ba za a samu wannan ba amma kuma ba za mu daina magana ba mu kuma ko za a yi kulun kulufita da mu ne in mun wuce wasu sayi da malam ɗin ya tafi an daina yi ne kuma ba wannan ya sa malaman ƙasar sun ƙara jajircewa ba wani malami ne ja da baya tsorata ko za a ce a shiro ya kara a kama ka ba su kama albani ba na kai albani daraja ne malam ka bari ka zo su kashe ka ba su kashe albani ba ni kashe ni wani abu ne mun gano wannan da kyau ku waye jinin shi zai ke kara a kasan nan wane ne Allah madaukin sarki ya kiyaye in kana da in kana jin tsoro ko kamata ya ka kwashe kayanka gaba ɗaya ka koma Neja Delta can ne ke da security Kun gano wannan da kyau ko ko kuma ka koma can duk inda za ka koma fazar hawa sharrik la yaqir bikal garbu wannan yamman nan da arewa dai gaba ɗaya ba wajen zama wajen ka inda zaman lafiya kake nema can ne za ka je ka zauna sai ka zauna kalau ya kamata ku san wannan Allah madaukin sarki ya zaunar da mu lafiya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 62 Kitabu Fadail Ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo shi a cikin babi na biyar babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani a kan maganar Annabi cewa law kuntu muttakhizan khalila da zan riki wani bada ɗaya mu tafi wajen Allah tare yace lattakhastu ababakarin khalila da sayyidina Abubakar na rika wannan ne ake zagan ma annabi Allah ya sa mu dace babun Malu ya ce ga wani babi min fada'ila Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu wannan babi zai yi mana bayani dangane da wani ɓangare na falalolin na Ali dan Abi Talib ne mutum kaga inda malin ya biyo su daki daki da aka yi bayani akan mai gidansu manzon Allah da abokan mai gidansu su ne sauran ah, annabawa da manzanni sai aka zo ana bayani kan manya-manyan sahabban annabi aka yi bayanin abubakar aka yi tarihin omar yanzu mun gama jin usman an shiga kuma sayyidina ali dan abi talib allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda حديث Sa'ad bin أبي وقاص أن kharaja ila tabuka sa'ad ya ce sanda annabi ya tafi tabuka jama'a bari mu dan tambihi anan a ana ta maganganu na karere iri-iri wannan ƙarya dole ne a tona asirinta ba za a bari ba a zauna ana ƙarya in har ana barin ƙarya na tafiya to shi ke haifar da Allah ya fushi da al'umma kun gane annabi ya je tabuka amma ba a yaƙi ba ko ɗan tsako ba a kashe ba mun gano wannan da kyau ko haka ya baro ta buka ya dawo, ba a rusa ta bukawa ba sai zamanin na Umar. ‘Yan shi'a ne suka ƙirƙiri wannan yaƙin buka suka ba wani makahu kun gano wannan da kyau ku yana ta surutu wannan ƙarya ne. Asalin abin da ya faru, annabi ji ya yi kafiran tabukawa za su kawo mashi hari a Madina. Mun gano wannan da kyau ku, sai annabi ya ce, San ba zai yiwu ba, ai a haɗu da su a can a buga shi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗibi bai masu bala'in yawa aka je aka zagaye garin su kuma suka shige ganuwan garin suka zauna sai da annabi ya kwana ishirin suka ƙi buɗe ganuwa suka ƙi fitowa bai jetocin da sun ji tsoro a rabu da su ya dawo gida a zamanin khalifancin sayyidina umar shine tura sojoji aka je aka yaƙe su aka yi kace-kace da su Shi ne mawaƙin annabi yake cewa na iban na abdu sun wace ta bukawa kun gano wannan da kyau ku annabi bai yaƙin ba an ce an kawo gudunmuwan yaƙi sojoji kaza da kaza na yaƙi da ka duk ƙarya ne Kun gano wannan da kyau ku duka ƙarya ne cewa wai ga sayyidina ali dan abi talib ai yana madina da yaƙi rin caɓe. ai kawai sai ya ce yaƙi zai je amma ya rasa dokin da zai hau sai da aka ai komai da doki daga ina wai inna ma menene wane ne wai daga wajen Allah ka turo dokin wai duk dokin da Ali ya kama zai ɗaura mai likafa in ya ja wai sai ya tsinka dokin kaji sai ka ce algarages kun gano wannan da kyau kun dai sa algarages ko wani shiriri ta ne da ake da fulawa kun gano wannan wai yana haka wai zai tsinka doki can da aka saukar da dokin ya je da gudu ya sa gaba ya take doki doki ya taga taga ya tsaya ya ce to wannan za a caba da shi shi ne aka shirya aka zo in za a ɗaura masa na ali ɗan mara na yaƙi ana cikin ɗan marawa gashin jikin shi ya tashi yadda ka san wuƙa in an sa kawai sai yanka ɗan mara aka rasa yadda za duk karya ne na ‘yan shi'a fa sai da wata tsohuwa ta lallaba ta ce aliyu ina bin ka bashin daudawa yau sai jikin sai na ali ya sanyi ana bin shi bashi sannan aka iya naɗa mai ɗan mara kun gano wannan da kyau ko ka ji yanzu ko in ya murna cin daddawa ne ballantana ba kore shi mun gano wannan da kyau ko wala ta'rifannahum fi lahanil qawli to sannan ya hau kan wannan dokin ya zabara ya zabara ya ga doki baya gudu ya tashi ya ɗauki dokin ya rata shi a wuya ya rura a guji gudu niki ali gudu yake kafa mai nace ban baki ba ya ga dai doki ba zai iya mai ba ya dauki dokin ya wurwura shi can gaba ya sufa ya tara doki a aisha sun iya ƙarya to ina ganin ko buhun gishiri kai ma wannan na doki jama'a mun gano wannan da kyau ko wai aka tafi ana cikin yaki abubuwa yayi abu aka ji ana ta yaki can da faɗi mata zahara kwallar wani irin guda, wai ‘yar annabi ne ta yi guda. Ku gano wannan da kyau, duk wata shigantaka shi a sun goyi bayan ta ta yi, ‘yar annabi ne wai ta yi guda. Wai Ali yana ta yaƙi, yana ta kashe mutane, wai ya yi alkawarin in har jini bai kama gaban dokin shi ba, to akwai matsala, wai zai gama ya kashe kafirai kuma ya komo ya kashe musulmi. Kaga yanzu wannan aka ce mai hankali a ya kalli wannan abin ya fitar da dokan, in dai akwai cikakken hankali haka ba zai yiwu ba kuma kai tun da kake ka taɓa ganin jini ya yi ambaliya har ya kama girjin doki kai ka taɓa gani lita nawa ne na jini ke jikin dan adam duka jama'a mun gano wannan da kyau ko da har zai gama shanya ƙasa har ya ambaliya har ya kama gaban doki ko sai da aka ce ma annabi ka faroka in ba ka ga abin da zai faru ka kalli ƙarya an je an samu wai sarkin tabu wai kai ɗari ɗaya babu A tsara wannan wannan ya zo a tsara wannan wannan ya zo har sai da sarkin tsafi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji in ka ji labarin nan haka za a zo a zauna a sa kasar ana ji ai shiru ana yi ko bai ya fito yana ce hal min mubaraza ni shin waye zai fito ya gaba da gaba da ni a zo a yi kaza ka inna lillahi wa inna ilaihi raji ƙarya ne fa to za ku ji ga gaskiyar annabi da zai je tabuka barin sayyidina ali yayi a gida ya gadin gari har ma ali ya ce ya za a banni cikin mata da yara jarumai su tafi sai ce ba ka so ka tsare man gari kamar yadda haruna ya tsare ma musa ba to sai yan suka ce madalla wannan to ke nuna cewa idan ba annabi ba wanda zai ci gaba da khalifanci sewa sai alisa ya gace ce wannan alkiyas ma alfarik dan sanda Musa ya rasu ba Haruna ya zama khalifa ba Yushe'u ne mun gano wannan da kyau ko Yushe'u ne to kiyasin ya zama ya saba ba daidai ba ne, kuma idan barin tsaron gari shi ke bayyana mutum ya zama khalifa, so nawa annabi ya bar Usman ya tsara gari. Mun gano wannan da ke ku? So nawa annabi ya bar ibn ummi maktum makaho so goma sha ɗaya yana tsara gari kawo ko in haka ne sai a ce shine khalifa kuna gano wannan da kyau ku su suna faɗin maganganu ne wanda in ka kalla ya fi kama da shiririta ya fi kama da shiririta to wannan yana daga ci abin da suke kawowa sai ce gashi ma ahlus sunna sun roto sai ce eh da suka roto ya suka fassara shi sa mu muna bin alkur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa annabi ya fita yakin tabuka wastakhlafa aliyan sai bar ali yayi tsaron gari faƙala sai ali ya ce a tukhallufni fi sibiyani wan nisa haba annabi ka banni in zauna a gari kawai tare da mata da yara? Wannan ke nuna maka ashe yakin da annabi yake yi, ƙaryen da ‘yan shi'a ke yi cewa wai sai na Ali ne kaɗai ke yaƙin, ba wanda yake yi, kowa zuwa yake sami inuwa ya zauna. Kuna gano wannan da ke ku? To, don su kare sai na Ali ne fa, sai sai ƙirƙiri wancan yaƙin tabukan, cewa e an bar shi a gari, yana tsaron gari, to amma da tarin caɓe sai da ya je wancan aikin ya dawo. kuna gane wannan da kyau ku shi ne ce ka banne cikin yara da mata wannan ke nuna cewa ƙaryen da suke wai alkaɗe yake yaƙi wannan ba gaskiya ba ne wannan ƙaryen ta fi kama da ƙaryen da ‘yan samari ke ma ‘yan mata Ka san saurayi ne zai je zaunar da budurwa ta shirya mata ƙarya cikin larabawa an taɓa samun wannan ya samu wanda yake nema ya ce mata halla sa'altul khaila yabnata malikin in kunti jahilatin bima lam ta'lami yukhbiruki man shahidal waqi'ata annani aghshal waga wa iffa indal maghnami halla sa'alta al haba ibnatu malik ki ‘yar Malik don me baki tambayi jaruman garinku ba, barada na garinku don me baki tambaye su ba, in kunti jahilatin bima lam ta'alami, in kin jahilci abin da baki da saniya masaniya a kan shi ki man shahidal waqi'ata annani waɗanda suka halarci aran gaman nan da aka fafata na ƙarshe-ƙarshen nan su za su gaya maki, kita ki tambaye jaruman garin aga shalwaga ni kaɗai na tinkari abokan gaba, jaruman garinku na ce kowa ya nemi gindin bishiya ya shakata, na bibbige su, na tara ganima, da aka raba aka bani ka suna wa ifa indal maganib na ce don Allah na yi. Kaga wannan ya fi kama da salon tsara ‘yan mata da ake don a yaudare ta, a ce wai Ali ne kaɗai yake yin yaƙi wani sauran sabai na zaune to gashi an tafi yaƙi mafi haɗari an zaunar da shi a gida. Ku gano wannan da kyau ku? To don kara ƙaryata ƙaryensu ne sai suka ƙirƙiri wancan tatsuniyar. ina fatan mun gano wannan da kyau tatsuniyan fa tana da yawa fa kasar guda ne a ta karkare ai waka a ta karkare ai bayani ayi kaza yi kaza kai wannan mutumin Allah sa ya tuba Ƙala sai annabi ya ce alatar da an takuna minni bi manzilati haruna min musa ya ce ba ka so ka zame man kamar matsayin haruna da musa ba illa annahu na biyun ba'adi sai dai ba annabi bayana don kar Ali ya ɗauka shi annabi ne, annabi ya taka ma abin birki. Ma'anan wannan shi ne sanda Musa zai je an so a taura, ai ya barwa, ya bar Haruna gadin gari, to kai matsa man gari. Sanda annabi Musa ya dawo, ai ya zo ya tadda matsala ya faru, sanda Haruna ke gadin garin. shi ne tun a can aka gaya mashi cewa wa adallahu samiri Samir ya ɓata ya ɓatar da mutane, faraja Musa ila ƙaumihi ghadibana asifa. Annabi Musa ya dawo cikin gari cikin takaici cike da ɓacin rai. Daga zuwa kawai sai ya cafke kai da gemun annabi Haruna ya dinga kwalla mai mari, yana mai dundu. Ya ce la ta akhuz bi ra'asi wala bi lihiyati. Haba, ya kuma kake man haka. Fala tushmit biyal a'adha, kar ka kunyata ni gaban makiya. na faɗa sun ƙi ji ka dawo ka rufe ni da duka mu gano ni yace to dan me da kaga sun lalace baka biyo ni ba yace kuma in na bi ka ce dan me na bar su <laughs> mu gano nan da kyau shi za duk wanda yake cewa yana da shawara dan me ba a kaza ba inda kai wannan kazan kuma da za su dan me baka yi wancan ba duk abin da kai sai an ce dan me baka yi kaza ba dan dama ka san abin da molan ka ake gina shi shi kenan abin da ya faru ya riga ya me ya faru to wannan abin da ya faru samir ya batar da mutane kaf to abin da annabi aka ce yana ma aliyu ishara kenan sha lokacin da za ka zama khalifa bayana to abin da ya faru sanda harun ya zama khalifan musa shi zai faru da kai shine daidai lokacin abdullahi dan saba al-yahudi ya gama batar da mutane kaf ina fatan mun gano wannan da kyau al'amari yadda ya rikice ma haruna sanda ya zama khalifa haka kai ma al'amari zai rikice maka sanda za ka zama khalifa to kun ji wajahi na me na haɗa bayanan kuma ya rikice ma aliko bai rikice mashi ba to amma ‘yan shi'a da yake makirai ne wannan hakikan ko kallanta ma ba sa yi sai tsara jahilai ta masa ƙarerayi Allah shi kiyaye wannan hadisi mala ya ce akhrajahu al-bukhari al al-bukhari ya da shi a littafi na 64 kitabul magazi babi na 78 babu ta tabuka wa hiya ghazwatul usra jeshil usra kenan kun san yakin an je cikin takaici ne ko kai nake nufi da takaici an yi fari fari ba na wasa ba sabai sun rasa abinci sun rasa komi To, a shekaran da za a yakin tabuka kuma sai aka samu damina mai albarka. Dab da za a yi girbi, kawai sai annabi ya ce a tabuka. Gidanka ko ɗan ƙanzo babu, kuma ba ka da abin da za ka yi annabi ya ce kowa ya shirya a tafi. In za ka yi complain ba abin hawa Usman ya ba da dubunnan raƙuma da dawaki da abubuwan hawa duka. In za ka ce ba guzon tafiya ya bayar. ba makamai Usman ya bayar, ba sulkunan yaƙi ya bayar, kuɗin ɓatarwa Usman ya bayar, duk abin da ake nema ya bayar. Isa annabi ya ce, Ma zarra Usmanu ma fa'ala ba adal yau, daga yau an rufe fayil ɗin Usman duk abin da ya yi, babu saura an kulle ɓam, ina ta mun gano wannan da kyau, ba saura an rufe shi. Da wannan ne nike kira ga masu kuɗi, ku ɗibi kuɗaɗenku ku yi ma addinin musulunci hidima tsakaninku da Allah, kun deji. Kai tsaye ga Usman ya yi hidiman kuɗi me ya samu, ya samu aljanna. Kuma yau da Usman bai ba da wannan kuɗin ba, ina kuɗin? Yau ina Usman ɗin? Shi sa taken kuɗi ko ka kashe ko a kashe ma. Kun gano wannan da kyau ku? Ko ka yi abin da ya kamata ko ka mutu ka bar su ko su kare su bakka dole sai an yi ɗaya gara ma ka yi abin da zai amfane ka a inda ya kamata a bisa tsarin shari'a ba ka je ka yi abu a bisa yadda ranka ke so ba wannan ba ka da lada shirka ka yayi mun gano wannan da kyau ko mutane suna kasa fahimtar wannan yanzu misali idan da za ka ɗauki wannan ka ce a yi harkan addini da shi sai zama ba a bisa tsarin Allah ne da annabi ba amma kai kana son ka kwaranye wata damuwanka da wani haushinka don ka fanshi sai ka ce gashi a aikin Allah da wannan sakamakon wancan tunanin suna abin da ka yi sharka fa yanzu bayan ma asara da ka yi to abin da zai biyo baya Allah ya yawa da shi kun gano wannan da kyau ku mutane ba san me suke yi ba kuma ba su san a rika gaya masu gaskiya dan aka ce za a gaya masu gaskiya suna mai da abin ya zama abin kokowa da rikici ana fahimtar wannan da kyau ku shi za ku ɗibi dukiyan ku yi ma addinin Allah hidima kuma wannan kuɗin da Usman ya bada biliyoyin kuɗi ne na dala amma a kwana ashirin fa kashe su an kashe su duka kuma yakin ma ba a yi ba kuma Usman bai nadama ba kuma duk wanda ya je yakin nan da ya dawo sai da aka ba shi tikitin aljannan shi saboda abin da Allah ya faɗi kenan mun gano wannan da kyau ku ƙarara abin da Allah madaukin sarki ya faɗi kenan laqad taballahu alan nabi sai ce me me yace laqad taballahu alan nabi sai me wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra yanda Allah ya karɓi na annabi haka ya karɓi na muhajirai da ansare kaf wanda suka raka annabi yakin tabuka a lokacin da shi kanshi Allah ya ce kai zuciyan irista karkata to akwai mutum uku wanda zuciyar da ta karkata Allah maɗaukin sarki ya fushi, mun gano wannan, amma da suka bayyana ma Allah da gaske suke yi, sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana masa shi ma da gaske yake yi, shi sa sai ce wa ala salasatin ladina hullifu, hadda mutum uku nan da aka sa ma dokan ta ɓaci. Mun gano wannan da kyau ku? Sun yi laifi ne, sai manzan Allah ya hukunta su. ya ce a daina hudda da su a rabu da su mun gano wannan da kyau ko sai an gano shin da gaske suke yi shikenan bayan kwana hamsin sai a gano da gaske suke sai ga tikitin aljanna kawai ya zo Allah madaukin sarki ya ce su ma ya shigar da su su ko waɗanda suka sa cuwa-cuwa cikin harkan nan take Allah madaukin sarki ya kuga kowa cikin wuta ai duk mun ji ai mun sani kuma Allah madaukin sarki ya sa mu dace To wannan hadisi na Sayyidina Ali da muka fara karanta shi na farko, to Malam ya sanya mashi wata ‘yar matashi matashiya kanan, da zai ɗauko mana maganan Sayyidina Ali da kuma abin da ya faru wanda al'imamin nawo ya ambata. kun gano wannan da kyau ku? Da hakikanin me ma ya faru tukuna sanda annabi Musa ya tafi dutsen Tor. za mu tattauna wannan karatu na gaba da izinin Allah za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum